ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين ويحق والسلام عليكم ورحمه الله barkanmu da saduwa a wannan darasi namu na hudu a cikin wannan littafi sharh usulil iman na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin jiya aina muka tsaya ne jiya muna cikin magana akan imani da mala'iku yau za mu tashi daidai kan gabar da malam ke magana kan samaratul imani bil mala'ika wato amfanin da ke cikin imani da mala'iku idan mutum ya yi imani da mala'iku ita wannan aƙida menene amfani da za ta gadarwa mai ita a cikin zuciya ne abin da za mu tashi kai me yace ce rahmanir قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه الشرح أصول الإيمان والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق جميل. الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى جميل akwai dangin amfani manya-manya dangane da imani da mala'iku ɗaya daga cikin amfanin al'ilmu bi azamatillahi ta'ala wato gane ko ilmantuwa da girman ubangiji subhanahu wa ta'ala wa kowatihi da kuma ƙarfinsa wa sultanihi da ikonsa fa inna azamatal makhluq min azamatil khaliq domin idan abin halitta ya zama to babba to yaya wanda ya halicce shi din zai zama in babu auna ya zama babba tunda mala'iku suna da girman jiki bisa ga yadda muka gani da kuma girman halitta to to ballantana kuma wanda ya halicce su shine Allah subhanahu wataala sannan idan mala'iku suna da karfi to yaya karfin wanda ya halicce su idan mala'iku suna da wani iko da Allah ya basu na cin tazara mai nisan gaskiya a dan kankanin lokaci to yaya iko na ubangiji kuma zai zama wannan shine fa'ida ta farko da mutum zai samu asaniya fa'ida ta biyu shukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani adam yiwa Allah godiya bisa ga kulawarsa da ƴaƴan adam ƴaƴan adam dan adam haythu wakkala min ha'ula'il mala'ikati man yaqumu bi hifzihim wa kitabati a'malihim ta yadda ubangiji ta'ala ya wakilta cikin mala'iku waɗanda suke tsaye wajen kariya ga ɗan adam inda Allah ce lahum aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wato ɗan adam yana da mala'iku gaba gare shi da baya da shi waɗanda suke bashi tsaro da umarnin Allah da izinin Allah sannan kuma da rubuta ayyukan bayi wa inna alaikum alhafizin kiraman katibin wa ghairi zalika min masalihihim da waɗansu ayyukan daban ba wannan ba cikin abin da ya zama maslaha ga dan adam su kamar yadda aka wakkala mika'il ya zanto shi ke kula da saukar ruwan sama to aka ga ruwan sama wani abu ne wanda dukkan halittu suke amfanuwa da shi ciki har da dan adam wato duk wannan na nuna kulawar Allah game da halitta subhanahu wataala imanin wannan zai gadarwa da mutum wannan fahimtar fa'ida ta uku lahi mahabbatul mala'ikati ala ma qamu bihi min ibadatillah san mala'iku saboda yadda suke bautar ubangiji domin idan kai bawan Allah ne na gari kakan so ka ga dukkan wani bawa da yake bauta ga Allahnka da kai da shi a matsayin ilahu wannan ke sa ake samun kauna tsakanin mummuni da mummuni ba wai suna musayar kyauta wa juna ba a'a dan saboda kaga wannan mumuni ne mai bin Allah mai bin manzo Allah sai kaji kana kauna shi dan wannan to da haka ashe mala'iku suna da kaso mai tsoka na kaunar dukkan wani mumuni ba dan kuma ba sai dan kasancewa su bayi ga Allah masu bauta gare shi ba sa girman kai kamar da makaranta jewa mana inda hula yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun ba sa gajiya wajen bautar ubangiji to wannan sai ta sa mu kaunace su wannan fa'ida ta uku kenan وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وقال في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ما ليتي أنت موسم من الزائغين cikin karkatattu ko fantararru daga zagaye zaibu zai gan azzaibu shine almailu anil haqq mutumin da ya kauce wa gaskiya da haka azzaigun waɗanda suka kauce wa gaskiya fa mun ladina fi qulubihim zaigun an an samu wadansu cikin cikin fandararrun mutane da suke inkarin kaunal mala'ikati ajsaman kasancewar mala'iku halitta ne masu gangan jiki suka ce a su ba su da wannan ba wa qalu innahum ibaratun an quwal khairi alkaminati fil makhluqat suka ce ai babu wani abu sunan shi mala'ika wanda yake da gangan jiki yake kaiwa ya komo yake da wata sifa ko fuffuke ko ta duk babu wannan abinda ake nufi da mala'ika shine janibi na son alkhairi da Allah madaukakin sarki ya halitta a jikin halittu bangaren san alkhairi to shine mala'ika kamar yadda bangaren san sharri to shine shaitan to kaga ko a bisa ga wannan zancen ko wani dan adam ya iya zama mala'ika ya iya zama mai shedan yayin da yaji yana son alkhairi sallah azumi zakka karatun qur'ani da'awa al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar da kyauta da kyautayi da afuwa da rangwame to wannan ta'assar bi janibihi al mala'iki to kuma ya tasiru take nan da janibin sa da me na mala'ika domin qul khair wata fawa ce ta alkhairi alkaminatu fil makhluqat wadda take cikin wadda ta boyu a cikin halittu gaba daya wannan kaga wannan ko shakka babu inkarin mala'iku ne kawai kamar sun ce babu ne kawai dan suka ce ba wani abu ne mala'ika ba sai wannan sai ma da ce wa hadha takzibul likitabillahi ta'ala wannan ku kare ta littafin Allah ne mutum ya wannan aqidar wa sunnatu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ha kuma kare ta sunnar manzon Allah ne wa ijma'il muslimin kare ta ijma'in musulmai ne saboda me ga ayoyi da suke nuna lalle akwai mala'iku kuma lalle mala'iku gangan jiki ne su halitta ne masu gangan jiki da ke kaiwa da komowa wajen zartar da umarnin Allah farko akwai aya cikin sutu fatir wanda ita ce ayar farko da Allah ce alhamdulillahi fatir samawati wal ard wato dukan yabo ya tabbata ga ubangijin da ya kagi halittar sama da ƙasa ja'ilul mala'ikati rusulan wanda ya sanya mala'iku su zama manzanni to kaga ashe gangan jiki ne su da har sun zama yan aiki a aike su je su dawo halittu ne masu rai da masu motsi masu kaiwa da komowa yasa suka zanto manzanni ko jakadu uli ajnihatin ta fuka-fukai ajniha ala wazni af'ila jam'i ne na janah janah wato fuffuke daya ajniha fuka-fukai ma'abuta fuka-fukai masna biyu wa sulasa da uku uku wa ruba da hurhudu wato cikin mala'iku akwai waɗanda suke masu fuke biyu ne suna nan da yawa ba wanda ya san adadin sai Allah akwai kuma masu fuke uku uku akwai kuma masu fuke hurhudu a cikin ayar sai Allah ce yazidu fil khalqi ma yasha Allah na ƙari a cikin halittarsa irin abin da ya ga dama shi yasa muka karanta a jiya cewa mala'ika jibril na da fuke nawa ɗari shida to kaga wannan ziyada ɗin kenan yazidu fil khalqi ma yasha wannan baya nuna kuma shine karshen mai fufuke tunda manzo Allah ya ce dai mala'ika jibril na da fufuke 600 haka ya gani to kila ko wani mala'ikan kuma fufuken sa fa yawa wani kuma kila yana da 500 ko 200 da wani ko 250 tunda dai Allah ce yazidu fil khalqi ma yasha sai kuma ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai to ka ko tunda aka ce suna da fufuke to kaga ashe halitta ne masu gangan jiki sannan da ayat ke cikin suratul anfal aya ta hamsin da Allah ce walau tara iz yatawaffa allazina kafaru al malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum walau tara inda kai mai karatu zaka ga abin da ke faruwa iz yatawaffa allazina kafaru al malaika lokacin da mala'iku ke karbar ran kafirai yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu wa adbarahum da duburarsu inda a ce za ka hango haka to da kaga abin mamaki a shahid cikin wannan aya Allah ya nuna mala'iku suna karɓar ran kafare kuma wajen karɓar ran su har suna dukan su suna dukan su a fuska suna dukan su kuma a bayan su to wannan lamari ne na gaibu dan karka ce ah to ai ne ma'aikaci ne na nas a hannu na wani kafiri ya mutu ban ga wani mala'ika da ya shigo da kwa gidansa ya dake shi ba a umurin gaibiya nu'minu biha wa la nudrikuha dole mu yi imani da abin amma ba lalle bane mu gani da idan a idan haka ne aya gaban ka din ya mutu kuma ka san cewa ba shi ya zare ransa da kansa ba wani ya zare masa to amma kuma baka ga wanda ya zare ran to haka ba baka ga wanda ya masa duka ba kenan ko ba lalle ne ka ji karan dukan ba ko shi ka ga yana kuka tunda umur ne gaibiya yash'uru bi zalika al'azab lakinna la nadriku hadha al'azab li'annahu amrun ghaibi yana jin tsananin azabar amma mu ba za mu iya gane ba haka in ni'ima ta yake masa yana cikin ni'imar amma mu ba za mu iya ganewa ba hasali mun ne lokacin da zai mutu yakan mutu ma da gumin goshi gumin goshi mai ke wa daɗi ko wahala wahala yake wa gumin goshi a nan duniya a ah, wannan tawili ne malai ibrahim wata daɗin mutuwa <laughs> mutuwa tana da daɗi <laughs> amma manzo Allah ya nuna wannan alama ce ta kyakkyawar cikawa sai dai mu gumin goshi a hukuncin mu na mutanen duniya kowa ya san mece ce wahala ce amma kuma daɗi yake ji sai dai ba ma ganin daɗin ba ma kuma jin daɗin saboda yadda Allah ya faɗa dole mai da shi haka Allah ce falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzuruna ila man ila almayyit wa huwa yu'ani min ghamaratil maut yana jin jiki wajen za a zare rai a sa ko yana fama da abin nan wa antum hina idhin tanzuruna Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum a lokacin mala'ikunmu suna dab da shi sama da ku walakin la tubsiru sai dai ba za ku gansu ba a sai lamari ne na gaibu kenan to da haka Allah ce walau tara idan tawaffal da a ce zaka gani iz ya tawaffal ladina kafaru al malaika yayin da malaiku suke karbar ran kafirai yadribuna wujuhahum wa dubarahum inda a ce zaka ga wannan la ra'aita shay'an ajiban la ra'aita amran fadi'an da ka ga abu mai ban tsoro mai rikitaswa inda za ga lokacin da ake haka inda ya za ga mala'ika na duka mutum hankalin kai kwanta kai din to amma jawabin laudin ai shafi cikin harshen larabci saboda ka'ida galibi eh, yana da shafe jawabin lau in ka kawo shi baka yi kuskure ba ma'ana idan ce lau qara'ta hadal kitab la lawajadta fa'idatan azima kaga lau qara'ta hadal kitab kaga wannan law shartiyya qara'ata hadha kitab fi'lu shart ke kenan ko jumlatu shart law wajadta fa'idatan azima wannan ya zama shine jawabin ma jawabi shart jawabin law kenan to ka'idar larabci zai iya cewa law qara'ata hadha kitab kawai sai yi shiru ma'ana abin ya fi karfin a faɗa to shine sai Allah ce walau taral ladzina kafaru ولو ترى ولو ترى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة to kaga ba sai ya ce bal ra'aita amran azima sai aka yi shiru aka kyale jawabin nan dan kai kai tunanin duk abin da zaka yi tunani na wahala ya wuce nan ya fi karfin a faɗa ya wuce tunanin ka ya wuce iya ganin ka an gane ku walau tara izu kifu ala nari فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لو رأيت ذلك لرأيت أمرا عظيما وما سأل الله يشافعه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqu al azab bima kuntum takfurun kaga nan ma jawabin law an shafe shi wani malami yake cewa idan da za a ambaci jawabin law to da an yi masa iyaka amma tunda ba a ambace shi ba kenan ba a yi masa iyaka ba ya fi karfin khayalinka an gane ku haka faɗin Allah walau tara idh zalimuna fi ghamratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum kun ga wannan ma kamar wancan ne walau tara inda zaka hararo ko ka hango idh zalimuna fi ghamratil maut yayin da azzalimai suna cikin magagin mutuwa azzalimai anan ana nufin kafirai wal kafiruna hum zalimun wato mushrikai kenan inna shirka la zulmun azim da a ce zaka hango azzalimai a cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun shimfida kannun sun shimfida hannayensu akan su akan ce bastul aidi wani lokacin ana nufin kyauta wani lokaci aka ce bastul aidi ana nufin duka yakin zance shi zai tantance maka ma'anar da ake nufi an gane ku da aka ce game da Allah subhanahu wataala yabsutu rizqa liman yasha'u yabsutu me kenan ma'anar bastu anan gurin kyauta kenan yana bayar da kyauta yana bayar da arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdir yana takaitawa ga wanda ya ga dama bai bashi da yawa ba to kaga na tunda aka kawo albas fi muqabalati alqadr alladhi huwa tadyiq ya nuna albas ma'anahu al'ata an gane ku in yasqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa dulaw takfurun nan gurin kan basul aidi me yake nufi duka tunda akwai qara'in da dama cikin ayar in ya yaskafukum yakunu lakum a'da'a dan adawa da kai kuma sai baka kyauta <laughs> wa yabsudu ilaykum aydihim wa alsanatahum sai kuma ce bisu'i wa dole takfurun alqara'in kulluha tadullu ala anna basl al-aydi ma'anahu fi hadhihi al-aya ad-dar wal iza cutarwa ko doka kenan wal mala'ikatu basitu aydihim da zaka hange su lokacin da mala'iku suka shimfida hannunsu a kansu ma'ana suna musu duka la ra'aita maran ajiba da kaga abin mamaki suna cewa akhriju anfusakum ku fito da ranku ko da kanku mala'iku suna musu gatsai wani dan adam ne zai iya zaro ransa da kansa kan ai ba wa qala ta'ala hatta idza fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al haq wa huwa al-aliyyul kabir wannan ana magana ne game da hadisi tabbata cikin sahih bukhari idan Allah yayi umarni da wani abu a sama zai yi umarni darabatul mala'ikatu bi ajnatiha khad'ana lillahi subhanahu lokacin da Allah ya umarni duk mala'iku sai su sauke su don kaskantar da kai ga ubangiji ma'ana lokacin da Allah ke magana ko yake umarni kowa daga cikin su saboda jin tsoron ubangiji kowa ma kusan ya rike da ya bai ki ciki farkon wanda zai fara farfadowa shine mala'ika jibril Allah ya sanar da shi abin da yake so na wahayi malaikar jibril ya sanar da malaikun sama malaikun sama ta bakwai sanar da na shida har zuwa na kasar da abin nan to lokacin da aka kammala wahayin gaba daya za su tambayi juna ma za ka qala rabbukum me ubangijin ku yace qalu alhaq sai su ce ai ubangiji ala ya faɗa gaskiya ma'ana duk abin da yake faɗa dama gaskiya ne don yayi wahayi shi ne nan Allah ke cewa hatta idza fuzzi'a an qulubihim hatta idza fuzzi'a an qulubihim har yanzu a lokacin da za a kawar da tsoro daga cikin zukatansu fuzziya an qulubihim ma'ana uzila al an qulubihim qalu ma za qala rabbukum sai waɗansu sashi su ce wa sashi ma za qala rabbukum mai ubangiji ya faɗa qalu al-haq huwa al-alil kabir kaga nan ana magana dai mala'iku gangan jiki ne halitta ne har suna magana da juna wa qala fi ahli al-janna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima safartum fa ni'ma qabdar Allah ya faɗa cikin kisar yan aljanna mala'iku za su laka shigan musu ta kowace kofa cikin kofofin aljanna suna cewa da su salamun alaikum bima sabartum abinci ya tabbata kan ku saboda hakurin ku fa ni'ma wa qubaddar ma dalla da kyakkyawan gida gida da ya zama muku gidan karshe shine gidan aljanna wa fi sahih al-bukhari صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وفي وفيه أيضا عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحفة وجاءوا يستمعون الذكر وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون ممتاز ya tabbata cikin sai bukhari daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza ahabba Allahu al-abda idan Allah ya so bawa cikin bayi nada jibrila sai Allah ya kirayi mala'ika jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu Allah na son wani ka so shi fa yu'hibbu jibril sai mala'ika jibril ya so wannan bawa din fa yunadi jibril fi ahli sama daga nan sai mala'ika jibril kuma ya yi shela a cikin ma'abota sama cikin mala'iku kenan inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah na son wani da haka kuma ku so shi wato za a shaida wa mala'iku haka kenan fa yuhibbuhu ahlus sama dukkan mala'ikun da ke sama sai su so shi ثم يوضع له القبول في الأرض sannan sai a sanya wannan bawa karbuwa fil ardi a sararin duniya lafazin asama sama a nan gurin jinsi ne ya shafi dukkan samai guda bakwai ko da ba a ce asama wata ba za ka fahimci sama ake nufi an fahimta ku sannan kuma kabul da Allah zai sanya wa bawa ana nufin auren mutanen kirki mutanen banza kan ai za su yi adawa da shi ina ba an fahimta tunda zai ba wanda ya samu kabuli da karbuwa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka mutanen banza ba sun yi adawa da shi ba don sa Abdullahi bin Ubay bin Salul cikin munafukai da sauran kafirai ashe kabul a wurin mutanen kirki dan kar wani ya ga ya samu kabuli wurin mutanen banza ya dauka to wai dama tun daga sama <laughs> abin yake <laughs> sannan kabuli da za a so shi dan Allah ba dan kudin shi ba kar wani dan siyasa da yake raba kudi ya ga mutane sa ta kai ai sai wani sai kuma ya dauka shi ma dai abin ya samo asali ne daga sama yan halgowa irin waɗannan masu son mutum yau dan ya ba su gobe kuma su zage shi in bai ba su ba wannan ai ba a izina da su ina ba za mu fahimta amma mutanen kirki zaka ta sa mutumin kirki ko da ba su taba ganin shi ba labarin shi kawai suke ji na ayyukan sana alkhairi sai su ji suna kaunarsa gari ma bai hada su ba akwai mutanen mutumin da za ga mutumin kirki yana zaune a gari mai rinjayen mutanen banza saboda haka sai sun tsane shi amma sai Allah ya kai labarinsa da himmarsa da kwazonsa waɗansu wurare waɗansu sai ta kaunar shi ba mu taba ganin shi ba amma ga makotansu waɗansu suna adawa da shi wato ina son dai mu fahimci ma'aunin kabul din da ake nufi cikin hadisi Wafihi fihi aidan anhu da aka ce wa fihi ad-damir yaudu ila sahih al-bukhari anhu ad-damir kuma yana kuma zuwa gaba abu huraira قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد المسجد الملائكة من ذا الله إذا ران جمعة تزو أكام قوة قوفة تكين قوفة في مسلاة za a samu mala'iku yaktubuna al-awwala fal awwal suna rubuta wayar gazuwa wayar gazuwa mala'iku da rajistar su suna ta rubuta wanda ya riga zuwa a kowace rana ranar juma'a haka suke dukan kofofin masallaci an gane ko fa idza jalasa al-imam lokacin da liman ya shigo ce assalamu alaikum ya zauna akan minbari dan ai kiran sallah sannan ya tashi hudu ba tawau as-suhufa sai mala'iku duk su lullike takaddun su an gane ko tawau ne ko tawu ne eh to ya za mu karanta shi kenan ai tambayar gari ke mu tattauna kai ka ce tsawo ni na ce tsawau ai daga tsawa ya tuyi wallahi na ga kafi ne gaskiya ina jin kafi ne gaskiya ban dai sani ba amma haka nake son bani tsawa ya tuyi amma fa karka manta daidai ke da rama shi ne daidai ke da rama yarmi idan kuma su da yawa ne sai mu ce ramu ko ramau yawwa kaga tsawa ya tsuyi tsawau amma da tuttu da rika sun fi ilai sai su rikitar da mutuwar lokaci sai amma idan ya mayar da sun zuwa ga dangin su sai su fito da haka tawau as-suhufa wa ja'u yastami'una dhikr sai su lalle ke takardunsu na rubuta rajistar da suke rubuta sunayen mutane wane ya fara zuwa wane ya fara zuwa sai su ajiye kawai su ajiye gefe guda kuma waje waja'u wannan dhikra su ma su zo cikin masallaci suna sauraron ba. abinda wannan ke nuna wa akwai mala'iku kuma daga cikin ayyukan su tsayawa a kofar kowane masallaci ranar juma'a dan rubuta sunayen waɗanda suka riga zuwa sannan masu bi musu daga cikin ayyukan su in limami ya shigo ya zauna kan mimbar yana kiran sallah su ma sai su shigo su samu wuri su zauna cikin sahu dan su saurari hudu ba kaga kenan akwai su gangan jiki ne su masu kaiwa da komowa idan mutum ce bai da mala'iku duk ya inkarin wannan wato kaga wannan kuma a gefe da yana nuna mana muhimmancin halartar masallaci da wuri a ranar juma'a tun da dama an kasa sa'a din sa'a ce guda biyar manzo Allah ce duk wanda ya zo a sa'a ta farko kamar ya yanka rakumi ya sadaukar wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar ya bada sa bijimin sa wanda ya zo a sa'a ta uku kamar ya bada rago mai kafanni wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar ya bada kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar kamar ya bada kwai to wanda kuma bai zo ba sai bayan limamin ya zauna kan mimbari to shi dai ya zo juma'a amma baya cikin waɗancan ajujuwan na farko zai dai samu sallar juma'a kuma ya sauke farali da juma'a kuma ya samu fadalan ya saurari hudu ba amma baya cikin waɗancan wanda za a baiwa ko za su samu falalar kamar wanda ya bada eh, raƙumi ko sa ko rago ko kaza ko kwai to waɗannan sa'a ya zabi mu raba su don kowa zai so a ce ya zo a sa'a ta farko in ba ta yi ba to ya zo a ta biyu sai tsantsayi ne zai sa kila mutum ya tsaya ya zo a sa'a ta biyar wanda zai samu kwai in ba haka ba kan ana maganar rakumi na batun kwai to shi ne waɗansu malaman suka ce ana fara kidayar sa'a ne daga lokacin da alfajir yake to zuwa lokacin da limami ke hawa kan mimbari sai ka kalli awa nawa ne sai ka raba su gida biyar sa'a ta farko ta samu awa ɗaya da minti nawa ta biyu ma awa ɗaya da minti nawa haka dai ina ba zan fahimta waɗansu malaman suka ce a kidaya tana farawa ne bayan rana ta fito fitowar da ba wai ta ɗan leƙo ba ta fito ga ƙwallon rana ana kallo to daga wannan lokacin zuwa lokacin da limami ke hawa kan mimbari sai ka kalli awa nawa ne to sai ka raba su gida biyar kashin farko shine sa'a ta farko kashi na biyu shine sa'a ta biyu kashi na uku shine sa'a ta uku har zuwa ƙarshe ila akhiri ina ba za mu fahimta وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية وأن النصوص أقرر سكي سوى أشي ne غنغن جكيني ديكي كيوا دكوموا ba wani ƙarfi ne ɓoyayye na ma'ana ba kama kalat za'iguna kamar yadda waɗancan fantararru suka ce wa ala muqtada hadhihi an-nusus ajma al bisa ga abinda waɗannan nasoshi suka tabbatar ne malamai gaba ko musulmai suka yi ijma'i gaba ɗaya to wannan mun gawo magana akan al-imanu bil malaika sai al-imanu bil kutub al-imanu bil kutubi al-kutubu jam'u kitab bi ma'ana maktub wal murad biha huna al kutubu allati anzalaha الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة wato lafazin kutub jam'i na kalmar kitab shi kuma kitab ala wazn fi'al bi ma'ana maf'ul akan ce kitab ana nufin maktub rubutaccen abu kenan shine kitab da haka hukunci daga cikin hukuncen Allah ma ana kiran shi da suna kitab saboda hukunci ne rubutacce an gane ko dan Allah ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum kaga kitaballahi ana ai hukumullahi kenan da haka dai kitab ana nufin maktub wal muradu biha huna abinda ake nufi da al kutub anan al kutub allati anzalaha Allah ta'ala ala rasulihi rahmatan lil tattafan da Allah ya sauka bisa ga bisa manzanninsa dan jin kai ga bayi wa hidayatan lahum da shiryar da su liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal da wannan za su shiryu zuwa ga arzikin su na duniya da arzikinsu na lahira wato bin abinda Allah ya saukar na wahayi shi ke tabbatar da arzikin dan adam a duniya da kuma arzikinsa a lahira da haka Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ku bi abinda aka sokar muku daga wajen ubangijin ku kar ku yi wani biye biye ku bi waɗansu waɗanda kuke zaton za su ji bin lamarin ku ba Allah ba kar ku yi haka ku dai ku bi Allah wato cikin min Allah akwai arzikin duniya akwai arzikin lahira na والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا الثالث تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أو لم نفهمها وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن وتو إيماني da littattafai كويس kunshi lamarra guda idan mutum zai ɗauki uku banda ɗayan to kamar bai yi imanin littattafan ba kenan ko Allah kalli mu ce imaninsa ya zama tawayayye ba cikakke ba abu na farko imani da cewa an saukar da su ne daga ubangiji ta'ala Allah ne ya saukar da su idan ka ce ka yarda da alkur'ani amma baka yarda Allah ya saukar da shi ba kana ganin manzon Allah ne ya talifin sa to ai kaga wannan baka yi imani da littafi ba kenan ko imani ya zama gurgurtaccen imani kenan dole ne mai dalla tattafan da duk aka jingina to ana nufin ma'ana Allah ne ya saukar da su na biyu imani da waɗanda muka san su cikin littattafan kamar alkur'ani na annabi sallallahu alaihi wasallam at-taura da aka saukar wa annabi Musa linjila ta annabi Isa zabura ta annabi Dawud alaihi salam duk wanda muka san sunan littafin to sai mu imani da shi tare da sunan nasa wa amma ma lam na'lam isma abinda ko bamu san sunan shi ba cikin littattafan fa nu'minu bihi ijmalan sai mu imani da shi a jumlace mun yi imani da annabi aibu da aka tura birnin yana Allah ya bashi littafi amma menene littafin da aka bashi bamu san sunan shi ba dan haka sai dai mu yi imani da littafin shi a jumlace ba wani bayani dogo filla filla cewa sunan littafin kaza da kaza da kaza ina ba ta fahimta mun yi imani cewa annabu Dawud da aka tura wajen Samudawa annabu Salihu da aka tura wajen Samudawa da annabi da annabi Hud da aka tura zuwa ga Adawa kowannen su ya je da littafi amma sai dai meye sunayen littafan su ba mu sani ba don Allah bai bayyana mana ba cikin Alkur'ani manzo Allah bai bayyana mana ba cikin hadisi sahihi dan haka sai dai mu yi imani da cewa akwai waɗannan littafai a jumlace amma ba za mu iya yin bayanin su ba filla filla da suna da kaza da kaza ina ba da mun fahimci to wannan kenan abu na uku cikin wannan cikin imani da littafai tasdiqu ma sahha min akhbariha gaskata abin da ya inganta na labaran da littattafan suka kawo kamar labaran da alkur'ani ya kunsa dole ne gaba ɗaya mutum ya gaskata su ashabul fil ashabul kahf samudawa adawa fir'auna wane ne annabi ibrahim da sauran dukkan wani labari da alkur'ani ya kawo dole mutum ya gaskata dai idan mutum zai ki gaskata labarin to kuma ya zama bai imani da littafin ba wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutub as-sabiqa kuma dole mu gaskata labaran da ba a musanya ba ba a jirkita su ba na littattafan da suka gabata amma at-taura da linjila in sun zo da kissoshi kuma bincikenmu na ilimi ya nuna mana wannan kisar ba ta cikin abin da aka garwaya ko aka cuɗa to dole mu yi imani da ita dan at-taura da linjila din su ma wahayi ne na Allah sai dai kuma su malaman yahudawa da na kirista sun garwaya abin da soye-soyen zukatansu mai ilimi zai iya gane wurin da son zuciya yake mara ilimi ko ba zai iya ganewa ba abin da har muka iya ganewa cewa wannan yana cikin abin da ba a jirkita ba to ya zama wajibi imani da shi don littafin Allah ne abin da ko muke da tabbas din wannan an jirkita shi to sai mu ajiye shi gefe guda an gane wannan ko abu na hudu cikin abin da ya kunshi imani da littattafai al'amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha yin aiki da abin da ba riga aka shafe ba na hukunce hukuncen su don akwai nasir akwai mansu duk abin da an shafe hukuncin sa to baya zama wajibi kai aiki da shi asali ma bai halatta ba kace za ka yi aiki da shi amma abin da hukuncin sa nan ba shafe ba to wannan wajibi ne tilas sai mutum ya yi aiki da shi riba wa taslimu bihi dole mutum ya yadda kuma ya miƙa wuya cikin abin da ba shafe din ba na waɗannan littattafai sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha shin mun gane hikimar da ta sa aka shar'anta ko mu gane ba muna bin hukunci dan hukunci ya zo daga Allah amma ba wai dan mun gane hikima ba abinda ake son mu fahimci hukuncin yaya ake aiwatar da shi amma mu gano hikimar da ke ciki ba lalle bane ba kila mu iya ganewa kila mu kasa ganewa yanzu hikimar zakka wanda dan adam zai iya fahimta taimakon talaka a cikin zakka akwai me taimako ga talaka domin inda ba za a bada zakka ba to da talakawa suna cikin wahala ke amma bayan da ita na dan baiwa talakawa sauki kaga wannan hikima ce daga cikin hikimomin za a iya hararowa a cikin zakka akwai tsarkake zuciya daga dattin rowa wannan wata hikima ce za mu iya gano to amma a alwala da aka ce a wanke hannu so uku dan me yasa ba za a ce a wanke so biyar ba dan me yasa ba za a kai so bakwai ba me yasa aka takaita akan uku wannan ba mu sani ba Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta hanyar manzo Allah haka rami ba za mu kara ba kan uku nan ko so ɗaya ko so biyu ko so uku dore akan haka ya zama ketare iyakar kenan tunda Allah bai ce ba idan mutum bai ce me hikimar takaita akan uku mu ce wallahi mu sani ba kuma ta iya wani ya sani ta iya wani bai sani ba hikimomi na shari'a ba lallai bane kowa da kowa ya san su kuma ba ma cewa wajibi bane sai na san hikima abin da ake so kawai in gane Allah ya yi umarni da kaza sai in aiwatar ko na gane hikimar ko ban gane ba duk wanda ka jira tambayar hikima me hikimar ai kaza to wannan kila yana so ya ga in hikimar ta yi masa ya bi in kuma ba ta yi masa ba ya bari wanda kuma wannan ba daidai bane ba ya kamata ka ba abin dan umarnin Allah ne sawa'un ka gane hikima ko ba gane hikima ba sannan kuma wa jami'ul kutubi sabiqati mansukhatun bil qur'an dukkan littattafan da suka shuɗe baya an soke su da alkur'ani mai girma kamar yadda Allah ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wannan aya mun karanta ta jiya muhaiminan alayhi ma'anarsa hakiman alayhi qur'ani na hukunci akan duk littafin da ya wuce baya ma'ana abinda alqur'ani abinda ke cikin wancan littattafai wanda ya daidai da na alqur'ani sai a bi wanda ya saba na alkur'ani to qur'ani ya shafe wancan wa ala hadha bisa ga haka fala yajuzu al-amalu bi hukumin min ahkamil kutub as-sabiqa ba halatta yin aiki da wani hukunci cikin hukunci hukuncin littafan da suka wuce illa ma sahha minha wa aqarrahu al-qur'an sai abin da ya inganta baya cikin san zuciyar da aka sa sannan kuma qur'ani ya tabbatar da abin sannan sai a aiki da shi والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها al'ula. العلم بإناية الله تعالى بإباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به الثاني العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الثالثة شكر نعمة الله في ذلك wato akwai fa'idoji da za a iya samu ƙarƙashin imani da littattafai kaɗan daga cikinsu al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadi ilmantuwa da yadda Allah ke kulawa da bayinsa domin kulawarsa da bayi ne yasa ya saukan musu littafi da zai kadaita su wajen ibada wajen mu'amala ta rayuwa ya zanto duk iri ɗaya suke yi amma da an kyale mutane ba littafi da kowa zai yi ibada ne gurgudan al'adar garinsu amma amfanin littafi kadaita mutane ta yadda bambancin yare bambancin wurin zama baya tasiri wajen ibada abinda littafin yace haka za a yi an gane ko amma kawo ko al'ada ai suna canjawa daga gari zuwa gari daga gida ma zuwa gida daga kabila zuwa kabila anzala li kulli qaumin kitaban yahdihim bi kowanne mutane ubangiji ya saukar da littafin da zai shiryar da su da shi الثاني نبي العلم بحكمة الله ta'ala fi shar'ihi gane hikimar Allah ta'ala cikin shari'arsa haisu shar'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum ta yadda Allah ya shar'anta wa kowaɗanne mutane abin da ya dace da halayen su kama qala ta'ala li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja abinda duk aka shar'antawa wata al'umma to shi yafi dacewa da ita su kuma waɗancan in an canja musu da wani to wannan da aka canja musu shi yafi dacewa da su as-salisa na uku daga cikin fa'idojin shukru ni'matillahi fi zalik yi wa Allah godiya dangane da wannan ni'ima ta saukar da littafi don saukar da littafi ba karamin ni'ima wace ba da littafi ke hana sabani tsakanin jama'a in sun bi shi amma matukar da ba littafi to da sai a cigaba da sabani a ce yanzu mutane ba su da hujja kan sabanin su tun daga littafi inda Allah ce fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul sannan ce wa maktalaftum fihi bi shay'in fa hukmuhu ila Allah abin da duk kuka sabani hukuncin sa wajen Allah in ka gama sabani bai warware ba to ba a mai da abu kenan zuwa ga littafin Allah na'am al-imanu bil imanu bir rusuli الرسل جمع رسول بمعنى مرسل أي مبعوث بإبلاغ شيء والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أناسا يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول ائتوا نوحا أول الرسل أو أول, أول الرسل بعثه الله وذكر تمام الحديث وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم تقل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي يوحي إلى يوحى إليه بشريعة من, قبل من, من قبله ليجددها قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال الله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني ليجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا جميل لفظ الرسل جمعي لنا كلمة الرسول رسول قد ديك واتو الرسل هذا ما جمع إنسان بمعنى مرسل رسول أنكم أدرس شيني مرسل أبن أيكوا أي مبعوث بإبلاغ شيء wanda aka turo shi don ya isar da wani abu wal muradu kuna abinda ake nufi da zancen a nan gurin man uhiya ilaihi min al-bashari bi shar'in wa umira bi tablighi wanda duk aka yi wa wahayi cikin mutane na wata shari'a kuma aka umarce shi da isar da wannan shari'a din to wannan shine ar-rasul wa awwalur rusuli nuhan wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wasallam farko manzanni annabi nuhu karshen su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wannan hujja ce kan cewa ashe farkon manzanni shine annabi nuhu tunda Allah ya ce da manzon Allah mun yi maka wahayi irin yadda muka wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawan da suke bayansa annabi nuhu da annabawan da suke bayansa sai nuna ashe shine farko kowane annabi ya zo bayansa sannan cikin bukhari daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi cikin hadisin shafa'a yace zakara annan nasa tuna ila adam wato manzo Allah ya ambaci mutane za su zo wajen annabi adam li yashfa lahum dan ya cece su fa ya'tadiru ilaihim sai ya gabata musu da hanzarinsa wa yaqulu yace nuhan awwal rasulin ba'athahu Allah ku je wajen annabi nuhu farkon manzannin da Allah ya turo to kaga shi ma hadisi na cikin sahih bukhari mahallu shahada cikin hadisin ku je wajen nuhu shine farkon manzannin da Allah ya turo ashe kenan kowane annabi ya zo ne bayan annabi nuhu ba kafin sa sannan Allah madaukakin sarki ya ce dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin zai mun fassara wannan aya ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه wato wata al'umma ba ta shuɗe ba a baya bata wofinta ba daga manzo ya ba'athu Allah ta'ala wanda Allah zai turo bi shari'atin mustaqillatin ila qaumihi da shari'a ke bantacciya ga mutanensa wato kowace al'umma da ta wuce a baya an turo mata da manzo in ma dai manzo aw nabiyyin ko annabi yuha ilaihi bi shari'ati man qablahu wanda za a yi masa wahayi da shari'ar wanda ya rigaye shi liyujaddidaha dan ya jaddada ta wato tuna annan malam a sai ya ba mu ta'arifin annabi ta'arifin manzo dama shine wanda aka yi wa wahayi aka umarce shi ya isarwa ta'arifin annabi shine wanda aka turo shi da shari'ar wanda ya riga shi dan ya jaddada ta ba sabon wahayi aka saukar masa an ba shi wahayin da an ba wani kafin sa dan ya jaddada wannan wahayin to wannan shine mai annabi kaga ba kamar ta'arifi da muke cewa ba annabi shine wanda aka yi wa wahayi ba umarce shi ya isar da shi ba ya za a yi wa mutum wahayi shi kadai kada ya sarwa kowa ba zai yi an fahimta ko a ko da kai cikin mutane a ce eh, ka yi ilimi kuma karka sanar da kowa inda mutum zai karantu ya ilimi kuma yake sanar da kowa ubangiji ta'ala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut wannan aya ma'ana ta fili take kowace al'umma an turo da manzo dan yin sa mutane ya kiraye su bautar Allah su ne su taghut وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير Allah ce ba wata al'umma mai gargadi ya shuɗe cikinta wa qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladzina hadu Allah ce inna anzalna at-taurata lalle mun saukar da at-taura fiha hudan wa a cikinta akwai shari'a da haske yahkumu biha annabawa na aiki da ita ash a nan gurin sai ya sa musu suna annabawa kuma ya ce suna aiki da mai a taura kaga wannan ya fito mana a tare cewa a taura ta wace ce ta annabi Musa ta annabi Musa sai waɗansu annabawa suka zo bayan su da annabi Musa su kuma aka sake sauka musu da taura don su jaddada ta ina fata mun fahimci gabar ya kuma bi annabiyuna annabawa suke hukunci da ita ma'ana Annabawa da suka biyo bayan annabawa Musa kafin a turo annabi Isa sun rinka aiki da at-taura ne sai ce allazina aslamu lillazina hadu annabawan da suka musulunta yaya annabawan da suka musulunta <laughs> ya za ta annabawan da suka musulunta shi ne a nan akwai balaga mai yawan gaske cikin malaman tafsiri wanda na gaya ya tambihi a kanta shi ne jamaluddin al-qasim ya cikin mahasinu ta'awi in ba manta ba yake cewa siffa ta al-islam wato siffa ta musulunci ko ma kowace irin siffa a duniya akwai lokacin da wanda ya siffanta da siffar wato shi ake so a kambama sai aka kawo siffar dan idan ya shiga cikin ta ya samu matsayi akwai lokacin da ita siffar ake so a yi wa gata sai a kawo wani babban mutum a sa a cikinta ina ba zan fahimta yanzu idan kuka lura da salon tallace-tallace na zamani sai kamfani ya kira man goge haƙori ko tayara ko wani abu sai nemi wani shahararren mutum sai a yi tallar da shi a nan shahararren a ma'aunin mutane ba a ma'aunin da ko ɗaliban biyu idan aka nemi wani shahararren dan kwallon yake farmar coca cola to su gani ake to wannan fa zai dawo wa coca cola ita ce za ta dawo masa farin jini ko shi zai dawo mata adalla an yi haka ne don shi ya dawo mata farin jini ya ce ai wani ma coca cola yake sha to duk masoya wani sai su yi sai su sha coca cola a nan wurin kaga ba shi ne ba coca cola sai ta bashi matsayi ba shi ne ba ta bai yau to akwai irin wannan a cikin larabci wato a kawo wata sifa sai a kawo wani babban mutum a ce shi ma kaza ne dan aiwa sun farkata amma ba dan aiwa shi mutumin gata ba wato kalma ta al-islam lokacin da aka ce annabawa dukkan su musulunci suka yi ma'ana sun kara farzanta musulunci cewa shi addini ne nawa na manyan mutane ya kamata duk wani mutum shi ma sai me sai shiga musulunci ne ya shiga wannan sahu din cewa shi ma ya shiga inda annabawa suka shiga amma ba wai an kawo sufar islam bane ba a nan gurin dan ta farzanta annabawa an kawo annabawa ne aka ce sun shiga musulunci dan a farzanta musulunci an gane ko akwai wanda a cikin balaga akwai kuma shawahid da yake da shi cikin waƙoƙin laraba ko na su mutunabbi ko na wasu abin da ke cewa akwai wani wanda yake cewa in har in har na farzanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kasidata to kasidata na yawa gata da na ambaci annabi Muhammad a cikinta <laughs> domin da ba ambaci ta cikinta ba to ba za ta yi kasuwa ba ba za ta yi armashi ba a cikin da yaban sa nake to wannan yaban da na yi shi ba komai bane ba fa'idantuwar da kasidar ta yi da shi ya fi fa'idantuwar da shi zai yi da yaban nawa ina ba kun fahimta akwai dai shawahi da daba a cikin wannan da aka Allah ce ya kuma bi annabiyuna allazina aslam lil ladina hadu da a farzanta musulunci sai aka nuna addinin annabawa ne gaba daya kaga wannan ba karamin abu ne da ke nuna gaskiyar musulunci ba ina fara mun fahimci wannan gabar lillazina hadu wato suna yin hukunci ga yahudawa suna hukuntar yahudawa da ita a taura su waɗannan annabawan suna yi wa yahudawa hukunci da mai da littafin a taura almuhim a nan gurin mun sami shahid na cewa shi annabi shine wanda ya zo li yujaddida shari'ata man sabaqahu min min rusul dan ya jaddada shari'ar wanda ya rika cikin manzanni والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء من ذني كان أدن نسو halittar su aka yi ba su da waɗansu ke bantattun al'amurra na rububiyya ko na ilahantaka na uluhiyya dukkanin su ba wanda yake da sifa cikin sifofin rabbu ko sifa cikin sifofin ilahu ɗaya daga cikinsu baya kashewa baya rayawa baya arzutawa baya talautarwa baya iya ɗora cuta baya iya ɗaukita. domin dukan waɗannan khasa'is ne na rabbu su kuma dukan su mutane ne cikin mutane ba arbab bane ba an gane ku wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ay ya'murukum bil kufri ba'da in antum muslimun shi annabawa halitta ne su bil adama ne su ba su da wata sifa cikin sifofin Allah qala Allah ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa sayyidur rusuli wa azamuhum jahan inda Allah Allah ya faɗa dangane da annabinsa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi wanda shine shugaban manzanni shine mafi girman su ta fuskar matsayi a wajen Allah Allah ya ce da shi qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم ka ce da su ba na iya mallakarwa kaina wani amfani ko cuta sai abin da Allah ya so inda na kasance na san gaibu to da na yawaita wa kaina alkhairi kuma da wata cuta bata shafe ni ba ina na illa nazirun wa bashirul qawmin mu'minun ba kowa nake waface mai gargadi sannan mai bushara ga mutanen da suke da imani wanda ya nuna annabi bai san gaibu ba Allah ne kada ya san gaibu kuma ya nuna annabi ba iya jawo kansa cuta ko amfani to kenan ba kuma zai iya jawo wa wani cuta ko amfani ba don wannan duk suna daga cikin khasa'is na rabu kuma idan ya zanto manzan Allah haka yake wanda shine shugaban manzanni to dukkan mun manzo ma kenan min ba ga aure shi ma ya zama haka ba zai iya arzikawa ko talatarwa ba kuma idan ya zanto manzanni haka suke to kaga su idan batun kuma waliye da shehuna min ba ga aula da su suna kasa da annabawa bi marahil zango mai nisan da suke tsakanin matsayinsu da matsayin annabawa ko manzanni وقال تعالى قل لا أملك قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا كتير سوء بانا إيه ملكا مكو أنفاني كو شريع sannan ka ce da su inni lan yujirani min Allah ahadun ba wanda zai cece daga Allah inda zan saba ma Allah cikin ku ba mai iya ceta ta walan ajra min dunihi multahada ba ni da wata mafaka in ba wurin Allah dan ba ملتحد ولن da mutum zai je ya وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وقد وصف الله تعالى وقد وصفه الله وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم فقال تعالى في نوح صلى الله عليه وسلم إنه كان عبدا شكورا وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إذ, إذ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وقال في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وتلحقهم خصائص البشرية خصائص كيف أن تتم الأمر لأن بالأدمة تلحقهم سنة نذكر النبوة من المرض كمرش اللافية والموت دمتوى والحاجة إلى الطعام دبكاتر أبنشي والشراب دأبنشا وغير ذلك دون هكا أشياء وأن أنا رسول بالأدمة إن بهكا waɗannan a da suka sanar cikin khasa'is na bil'adama adama abinci barci sannan mutuwa rashin lafiya duk waɗannan ababen da suke riska annabawa irin yadda suke riska sauran mutane wa gani zalika da wannan haka dan haka Allah madaukaki ya faɗa dangane da annabi Ibrahim alaihi salam yayin da yake siffanta ubangiji sai ya ce wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shi Allah shi ne wanda yake ciyar da ni kuma ya shayar da ni in ji annabi Ibrahim wa idza maridtu fa huwa yashfin idan na kamu da rashin lafiya shine zai warkar da ni a shi suna iya rashin lafiya su annabawa wallazi yumituni thumma yuhyin kuma shine ke karbar zai karbi rayuwata kuma shi zai sake rayar da ni gobe kiyawa a shi kenan annabawa suna mutuwa wannan duk khasa'is ne na dan adam wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce da sahabbai inna ma ana basharun ku sani nan ni mutum ne mislukum irinku an sa kamatan sauna ina iya mantuwa irin yadda kuke mantawa fa iza nasaitu fa zakkiruni idan na manta to ku tunatar da ni wannan maza Allah ya shaida ta haka ita inna ma ana bashar amma tare haka yanzu yan bid'a sai su suna cewa kana cewa annabi mutum ne wato daga cikin laifin ahlus sunna wato sun ce annabi mutum ne kamar kowa daga cikin laifin yan izala sun ce annabi mutum ne kamar kowa haka yan bid'a suke ce wai annabi mutum ne kaga wannan ai gagganci ne wannan maganar shi ba annabi shine ce inna ma ana basharun idan mutum ne mislukum irin ku irin ku ta wace fuska ta fuskar insaniya dan adantaka da jini da tsoka da jijiya a jikina ina cin abinci ina shan ruwa ina barci ina farkawa ina rashin lafiya zan mutu kuma za a sake farfado da ni المثليه din تكمن fi هذه الامور وتو wato da yace mislukum ita misliya din cewa irin ku ma'ana irin ku wajen kasancewa ta bil adama mai waɗannan ababai da na lissafa muku a baya amma dan mun yi tarayya cikin muna da jini da tsoga da bargo a jikinmu dan mun yi tarayyar muna bukatuwa zuwa ga abinci abin sha barci da sauransu muna iya rashin lafiya mu warke kuma wannan ya nuna dukkan mu matsayin mu daya wannan matsayi daban ko da a cikin gama garin mutane ba annabawa ba wani ya fi wani matsayi to ballantana kuma a ce dangantaka tsakanin annabi da sauran mutane a ce fifikon matsayi baya nuna cire annabawa daga siffarsu ta bil'adama eh suna da matsayi ya tsara na gama garin mutane ya fi na gama garin mutane to amma bai cire su daga bil'adama ba sannan kuma su annabawan a tsakanin su ma ai ba matsayin su ɗaya ba wani ya wani tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba sashin su mun fifita akan sashe minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat ashe fifikon matsayi daban sannan kuma kasancewar dukkan mu mutane ne daban to abin da mu muke so mu tabbatar wanda shi alqur'ani ya koyar hadisi ya koyar annabawa mutane ne kamar sauran mutane ta fuskar halitta amma suna da matsayi da makami a wajen Allah wanda ya fi na dukkan wani mutum wanda ba su ba ina jin mun fahimci wannan gaba inda rigimar take kenan tsakanin ahlus sunna da yan bid'a su yan bid'a sai suka wuce gona da ire suka ce annabi ai ba ba mutum bane ba kaga idan kace ba mutum bane ba dole ka nemo masa masauki kuma irin yadda na faɗa muku a kwanaki in kace ba annabi bane ba to mala'ika ne to ai mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa aure annabi kuma duk yayi wannan yayi aure ya hayayyafa kuma ya aure da yayansa kuma ya aure a gidajen wadansu ina inda mala'ika jibril ya aure wace ce matar sa shi aka daura auren ya ce go biyu <laughs> to idan ka ce kuma annabi ba mala'ika bane ba to yana cikin jinsin halitta na aljanu wannan akwai malaman da suka ce kayar da ma in ka ce annabi aljani ne to kuma idan ka cire mala'iku ka cire aljanu duk abin da zaka faɗa kuma kasa yake da dan adam shine dabba da sauran ababai waɗanda suke ba masu rai ba irin bishiyoyi da ruwaye da duwatsu to kuma kana nufin annabi na cikin su wal iyaz billahi in ka faɗa ka kuma ka yarda da kabar musulunci to ya rage ka yarda shi baya cikin halitta na ƙasa dabbobi baya cikin aljanu baya cikin mala'iku kuma ba mutum bane ba to ya zama Allah kenan Allah kuma guda ɗaya ne wa qala Allah la tattakhizu ilahan illa tanayn inna ma huwa ilahun wahid wannan magana ita ce za ku yi da dukkan wani malamin bid'a zai rike sai ya rasa kar ku idan ku faɗa da shi dan ma malamin bid'a suna da su dabara sai idan sun ga za ku kula sai su tayar da faɗa ko kana cikin wani lantan sai su shiga cikin wani lantan yanzu a ɗaya da duka kula shi a nan gudun ce kun ce kana girma iyaye sai in ce wannan magana ta bi kenan mu kammala wannan dan mu bi matsaya ba Karka yadda a fita daga wata magana bayan ba a kammala wata ba ina ba mu fahimta kun ce maulidi bid'a ne to hada qur'ani fa sai ce to dakata yanzu tunda har ka yadda hada qur'ani fa kana nufin yanzu ka yadda maulidi bid'a ne amma laifin mu mu kuma mun yadda da hada qur'ani to in ka yadda maulidi bid'a ne na sama abin da nake so to sai mu je magana hada qur'ani amma kaga sai maka dabara ku kuna magana maulidi bid'a ne ko ba bid'a bane sai dan bid'a ya ce da kai to hada qur'ani fa rubuta fiqh fa rubuta nahwu fa sahabbai sun san nahwu sun sa lafiya ta ibnu malik yanzu ya fitarsa daga wannan ya shiga can gurin ya nuna wannan abin da muke rigima da shi a nan gurin ya ba ni gaskiya kenan kaga duk ba ma gane wannan lokacin da muke tattara da su to ya kamata ka nace sai an fita da sakamako cewa zaka ziyara ababe ababe ne kake so mu tattauna akai yau in ma dari ne to da ne za mu fara amma da sharadi ba za mu fita daga kowanne ba sai mun yi matsaya ni na ce bid'a ne kai ka ce sunna ne kawo hujjarka ya ka kawo hujjar da ka kasa kawo ma na yanzu ka da bid'a to sa ga mun rage da cikin sabanin mu za mu mun samu hadin kai a bangare daya saura 99 sai mu tafi daidai daidai mun samu biyar mun samu goma muna rage wata rana zai kai ya haɗu amma ka kafe a matsayarka ko kuma ina cikin nan ka fita can gurin in mun shiga can kuma ka fita can gurin wannan ya nuna baka da hujja kai kawai mutum ne mai so a bata yawon baka Allah ganar da mu da haka ne har sai ka ji waɗansu daga cikin suna yawa wannan ayar kul inna ma ana basharun mislu ta ai wannan ita ce wata ke kalmar nuna annabi ba mutum bane suka ce ai yadda zance yake kul ka ce inna lallai lallai ma ana basharun mislu ni ba mutum ne ba irin <laughs> kaga a tsangurin kaga yayi wa alqur'ani ta asanci ta fuska biyu fuska ta farko inna ma kalma ce a haɗe haka sahabbai suka rubuta ta imam malik kuma yace duk wanda ya saba sahabbai wajen rubutun alqur'ani ya zama dan bid'a amma shi sai zo sai ya rabe su yayi inna daban ya zanto ma kuma daban kaga ya ta'addanci wajen rubutun qur'anin kansa sannan fuska ta biyu ya yi ta'addanci wajen ma'ana ya yi wa alqur'ani ta'addanci ta fuskar rubutu ta fuskar gome ma'ana kuma dukkan alqurra'u sun yarda cewa babu yanda za a yi da akan kalmar inna din ita kadai sai na hada da ma an gane ku. idan na faro karatu innal ladina amanu wa amilus salihati sanan lahum jannatul firdaus nuzula qalan fiha la yabghuna anahi wa la قل لو كان البحر مدادا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تمر كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم Misali. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نافذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما دولا هكذا زنجي الله ما نسيبه ولو جئنا بمثله مددا قل إن نافع كي إن duk الدنيا duniya sun yi هكذا wani haka suka ce إن halatta baka ولو جئنا بمثله مددا قل انما تسيس كده قل انما انا بشر مثلكم اما قل ان انت سنيت ما انا بشر مثلكم تفضل <laughs> من فايدة تفضل sai mutum ya ta'addanci ga alkur'ani ta fuskar karatu ta fuskar rubutu ta fuskar ma'ana to me ya rage masa alqur'ani ka rusa karatun ka rusa ma'anar ka rusa rubutun me ya rage wa mutum wajen imani da alqur'ani ba abin da ya rage ya rusa komai ke to amma galibi karancin ilimi da jahilci da san zuciya sukan yi katutu a cikin zuciyar dan adam sai ya irin wannan bai sani Allah gane da mu وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم Allah ya siffanta annabawa da manzanni ya siffanta su da bauta a mafi kololuwar matsayi da suka taka wafi su yaƙi saraya alaihim kuma a jerin wurin da ake yabansu su amma sai aka ce su bayi ne abinda ke nuna wa kenan su halitta ne qala ta'ala fi nuhin Allah ya faɗa game da annabi nuhu ce innahu kana abdan shakura kaga da yace abdi an kenan alaka da Allah alaka ce ta bawa da mai shi وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إن الله قد ما تسيت نزل الفرقان على رسوله على نبيه على خليله دم أنا تهي أما زابر كلمة عبد أكاو dan Allah alaƙar manzan Allah da Ubangijinsa alaƙa ce ta alhabid wal ma'bud manzan Allah shine alhabid Allah ta'ala shine mai al ma'bud li yakuna lil alamin nazira wa qala fi ibrahima wa ishaqa wa wasallam ya faɗa dangane da annabi Ibrahim da Ishaq da Yaqub wadkur ibadana ai da Allah zai ta wadkur anbiya'ana wadkur rusulana amma sai da kalmar abd zai nuna alaka da shi alaka ce ta al-abd wal ma'bud wadkur ibadana Ibrahima wa Ishaq wa Yaqub ulul aidi wal absar amma shi waɗannan bayi namu suna annabi Ibrahim da Ishaq da Yaqub ulul aidi ma'abuta karfi wal absar kuma abuta basira karkashin wannan ibn al-qayyim ke cewa mutum da ko al'umma ba yanda za su iya cin nasara a rayuwa ko su zama ma mutane na gari sai in sun hada karfi iri biyu al-quwwa al-ilmiyya al da kuma al-quwwa al-amaliyya at-tanfiziyya karfi ta fuskar ilimi da tunani sai kuma karfi ta fuskar aiki da zartaswa ya akwai ilimi babu lafiyar jiki ba da ya ci nasara in ga karfin tsaya kuma babu ilimi to da wata falala dan adam yake da ita kan ragumi ga karfin tsaya ba babu ilimi dole sai an hada me ga karfin ilimi ga karfin me aiki na taɓa ganin wani mafakir ko failasuf ne yake cewa masu kuskure a duniya iri biyu ne imma mutumin da ya aikata kafin ya yi tunani imma mutumin da ya aikata ya yi tunanin kuma bai aikata ba <laughs> masu kuskure a duniya iri biyu ne ko wanda ya je ya aiki kafin ya yi tunani cewa ya dace in yi ko bai dace in yi ba kawai je kama aiki ba musulman ba tasir ba komai kaga zai aiki da me jahilci zai bata energy dinsa da kuzari dinsa akan abin da baya da amfani tun da bai riga ya yi tunani ba ko ko mutumin da ya yi tunani mai kyau amma ya kyale abin da tunani bai aiwatar da shi a ta ba <laughs> masu kuskure a duniya iri iri kenan ba da uku su an bai da to shi ibn qayyim ya dogon bayani a nan yace shi yasa Allah ya siffanta waɗannan bayi nashi da wannan karfi guda biyu ulul aidi shine karfin jiki wal absar karfi na ilimi na kwakwalwa kenan to da wannan ake cin nasara ko a mutum ɗaya ko a al'umma al'umma da ta samu wannan karfi biyu za ta ci nasara in ta samu ɗaya ba ta samu ɗaya babu yadda za a yi ta nasara ba ta kuma in ta rasa duka min babu aula ta zama koma baya a cikin jerin al'ummomi a duniya inna akhlasnahum bi thalithati dhikrar dar lalle mu mun keɓance su da wani keɓantaccen lamari shi da zikirar dar yawan tuna gidan lahira suna yawan tuna Allah suna yawan tuna lahira da haka ta suke aiki da gidan lahira wa innahum indana lamin al-mustafayn al-akhyar lalle su din auren mu suna cikin zababbu al-mustafa ne kenan al-akhyar kuma zababbu dai kuma domin da al-mustafa da eh, al-akhyar dai abin da yake nufi zababban bawa kenan ko ko masu fifiko wa qala fi isa ibn maryam Allah ya faɗa dangane da annabi Isa in huwa illa abdun amna alai wa ja'alnahu masalan li bani isra'il wato ba komai yake ba shi annabi Isa face bawa ne da muka yi masa ni'ima ko muka sanya shi ya zanto abin koyi ga banu isra'ilawa kaga ya ce annabi isa bawa ne annabi nuhu bawa ne annabi ibrahim da annabi isa da yaqub bayi ne annabi nuhu wannan ne ya nuna annabawa gaba ɗayan su bayi ne da Allah ta na wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'ata umur al awwal الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنهم لم يكن رسول غيره حين كذبوه وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم غير متبعين له أيضا لا سيما وأنهم قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم جميل imani da annabawa هو من ya kunshi سأل أمر أبو داود أبو farko الإيمان بأن رسالتهم risalatahum mu yadda cewa ashe manzancin su gaske ne faman kafara bi risalatihi bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami' wanda ya karyata manzancin ɗaya daga cikin su to kamar ya karyata dukkan manzancin annabawa ne gaba ɗaya kamar yadda Allah da kansa yace kazabar qaumun nuhin al mursalin yace mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni fa ja'alahum Allahu mukazzibina li jami'ir rusul sai Allah ya sanya su kamar sun kare da dukkan manzanni ma annahu lam yakun rasulun ghayruhu hatta kazabu ba wani manzo wanda ba shi ba da aka turo musu ballantana ta sun kare ta shi ashe kare ta ɗaya kamar kare ta duka ne wa ala hadha fa nasara allazina kazabu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bisa ga wannan ashe kiristan da suka karyata annabi sallallahu alaihi wa sallam wa lam yattabi'uhu basu bi shi ba Kun hum mukazzibuna lil masih ibn maryam kamar sun kareta annabi isa dan maryam ghairu muttabi'ina lahu aidan kuma ma ba su yi biyayya ga annabi isa din ba wa لا سيما وانه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مسمى shi غاشي شي النبي عيسى wa وكريستا bushara da zuwan annabi Muhammad wala ma'ana li bisharatihim bihi ai ba wata ma'ana ta cewa yi musu bishara da shi illa annahu rasulun ilaihim sai an cewa shi annan Muhammad din manzo ne zuwa ga su Kirista din yunkizuhum Allahu bihi min ad-dalala da shi Allah zai samar da su daga fata wa yahdihim ila siratin mustaqim shi da su daga tafarki madalici ma'ana inda mutum zai imani da dukkan annabawa amma ya kare ta tsaya to imani da dukkan wannan sauran baya da amfani kamar ya kare ta dukkan su ne dan kamar silsila ce guda ɗaya su annabawa wannan ta samu musulmi muka fi kowa rabauta a wannan babin yahudu sun ta kowa in banda annabi Musa in banda annabi Isa wato sun sun yadda da kowa in banda annabi Isa da annabi Muhammad kirista kuma sun yadda da kowa in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga yadda su da kowa amma ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su kirista ai kaga ya nuna ruhin imanin su da suke da kowa da kamar yadda su yahudu yadda su da annabi Musa da sauran annabawa amma kafir cewa annabi Isa da annabi Muhammad wannan yana nuna imaninsu da sauran bai da amfani an gane ko na'am الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين في من القرآن في سورة الأحزاب في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي سورة الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتم أرسل من أرسل إلينا منهم وهو خاتم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أبو النبي سكن أبن دا إيماني دا من ذنية سا شيني إيماني دا وند مكسن سونان شتكنسو سو annabi محمد النبي إبراهيم annabi موسى النبي Isa النبي Nuh wannan duk سان سونا sunayen da waɗansu ba wanda ba su ba su annabi hudu da annabi salihu da sauransu wa haula al khamsa hum ulul azmi min rusul waɗannan guda biyar din sune wato ake kira ulul azmi ma'abuta kwazo da himma cikin manzanni karfin himma shine al azm karfin zuciya وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأعذاب Allah ya ambace su a wurare guda biyu cikin alkur'ani mai girma na farkon cikin suratul azab إن التي وإذا أخذنا من النبيين من ميثاقهم ومنك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم غسونا يسدعا أن بتعك النبي في سورة الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كابنا دعا أن أهدي تدون أك أن ينسوا سكين القرآن قوة ديزي إن أنت تتكين من ذنين wajibi ne mu san shi da sunan nashi mai imani da shi da sunan nasa a haɗe. an gane ko wa amma man lam na'lam ismahu minhum wanda ko ba mu san sunan shi ba cikin su fa nu'minu bihi ijmalan sai mu imani da su a jumlata kai قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك hakika mun turo da manzanni kafin ka cikin su akwai wanda muka baka labari akwai kuma wanda baka labari to kaga wanda ba ba annabi ma labari ba kaga bai san su ba sai dai yi imani da su a me a jumlace to haka mun ma ba mu san su ba sai dai mu imani da su a jumlace wanda ko aka ambaci sunan su to dole mu san su mu imani da su da sunayen nasu abu na uku tasdiqu ma saha anhum min akhbarihim gaskata duk abin da ya zo mana na labarin su inda ya zo ta hanya ingantacciya hanya ingantacciya ko ita ce qur'ani kaga labarai sun zo na annabawa da yawa annabi nuhu da sauransu sannan sai hadisi sahihi akwai labarin annabi khadir da annabi musa bayan qur'ani ya kawo wanda ya kawo cikin sura kaf akwai karin bayani cikin hadisi mai tsawo cikin sahih bukhari wanda ya kunshi waɗansu al'amuran da babu shi cikin alqur'ani doriya da kari akan abin da ke cikin alqur'ani wannan dole ne duk mu gaskata labarin da ya shafe su an gane ko الرابع نهض العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم yin aiki da shari'ar wanda aka turo mana cikin su wa huwa khatamuhum muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine takamakin su annabi sallallahu alaihi wasallam al-mursalu ila jami'in nas wanda aka turo shi zuwa ga dukkan mutane Allah madaukake ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima fala wato wannan fala din wadan suka ce suna da alaka da abin da ya wuce a baya ne wadan suka ce a fa din fa wal atafi ce la kuma za'ida ce sannan wa rabbika wawul qasam kenan wato la wanda take za'ida ita ce wanda ake kawo ta cikin zance ba dan ana nufin ma'anar ta ba sai dan karfafa zancen da yake nan ma'ana ba dan ta kore zance ba tunda la galibi tana kore zance Allah ce la kusumu bi yawmil qiyamah wa la kusumu bin nafsil lawama لا أقسم بهذا البلد فلا kusumu bi النجوم tubsiruna wa بما تبصرون da لا da ke cikin nan جدا malamai suka ce za'ida ce abin nufi Allah na nufin ina rantsuwa da kaza ina rantsuwa da kaza la uqsimu bi yawmil qiyamah lalle ina rantsuwa da tashin kiyama ba wai ba na rantsuwa da tashin kiyama ina rantsuwa da tashin kiyama wala musallawa ma lalle ina rantsuwa da rai mai zai kaga nan gurin fadin ta zama za'ida ke wanda wannan shine zance mafi inganci abinda ke nuna wannan ingancin zancen ai akwai kira'a da babu ladin sai dai a ce la uqsimu kaga ta zama tana fassara wancan kira'ar kenan kuma qira'a ce mu mutawatira la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwam kai qira'a ce mu mutawatira tana karfafa wancan ma'anar kenan an gane ko saboda haka dai wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum mutane ba za su zama masu imani ba har sai sun sa ka zama kai ne mai hukunci hakkamu hatta yuhaqqimuka tahkimuhu sallallahu alaihi wasallam ay ja'alhu hakaman bainana sai mun sanya shi zanto shine mai hukunci fi ma shi da bainahum cikin abin da ya gudana sabani tsakanin mutane sun ma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt sannan ya zanto ba su samu wani kunci ba dangane da abin da kai hukunci kai manzon Allah idan Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza to ya zanto zuciyarka babu wani kunci ko kai kai wa yusallimu taslima kuma wuya ya ta mika wuya وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها الأولى العلم برحمة الله تعالى وإنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى wannan إيماني imani da manzanni yana da amfani mai yawa mutum zai ilmantu da rahamar ubangiji ma'ana mutum zai gane rahamar Allah wa inayatihi da kulawarsa bi ibadihi game da bayansa haythu arsala ilaihim ar-rusula liyahduhum ila siratillahi ta'ala ta yadda Allah ya turo manzanni dan su shirye da mutane zuwa ga tafarkin Allah wa yubayyinu lahum kayfa ya'buduna Allah kuma su wannan manzanni ke daukar nauyin bayyana yaya za a yi ibadar Allah din ba da son zuciya ba ba da bid'a ba li'anna al-aql al-bashariyya la yastaqillu bi ma'rifati zalika hankalin dan adam baya iya keɓantuwa da sanin yadda za a bauta Allah dole sai manzanni sun zo sun yi bayani tunani da basira da wayon dan adam baya sa ya gane yadda ake yi so a yi bauta wannan ya fi karfin tunani ko hankali ko wayo dole ko bukatar agajin annabawa a ciki na biyu shukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matul kubra gode ma Allah bisa ga wannan babban ni'ima da ya mana ta turo da manzanni na'am الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بإبادته وتبليغ رسالته والنص لعباده وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر وقد ذكر الله هذا الزعم وأبطله بقوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فأطر الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله ممتاز abu na uku ƙaunatar su manzannin a asusu su da kuma a girmama don so kadai in ba girmamawa ba ya da amfani wanda shine bambanci tsakanin su. da ahlus sunna take wa annabi da son da yan bid'a take wa annabi son yan bid'a game da manzon Allah babu girmamawa a cikin sa sannan babu da'a da bi amma so da ahlus sunna suke yi ya kunshi girmamawa kuma ya kunshi me biyayya su da yake so ne suke wanda ba biyayya a madadin biyayya sai suka canja da yabo a madadin girmamawa sai suka canja shi da waka wato san annabi da kuma waka wanda idan ka kalli wannan ba bambanci tsakanin shi da san budurwa don wanda yake san budurwa ma zai iya mata me waka amma yana girma mata ba ya girma mata to shi ko san annabi abin da ake so ya kunshi girmamawa tunda Allah ce li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila dole sai an girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kunshi da'a da biyayya amma babu da'a babu biyayya ai ba wannan ba so bane ba an gane ku da haka girma masu su annabawa wa sanawa alaihim bima ilayku bihim da kuma yaban su da abin da ya dace ah, dukkan annabi ba abin da yake so sanar ka ce abdullahi ka ce rasulullahi don abin da zaka faɗa a akan wannan to maimai ne ko reshe ne na waɗannan reshe ne na kasancewarsa abdu reshe ne na kasancewarsa mai rasulu dan mafi kololuwar matsayi da dan adam zai samu a wurin Allah shine risala manzanci ba sama da wannan ko akwai ba mu sama da manzanci da haka da abinda mutum zai dora a kan risala to ya wuce gona da iri shine sai yan bid'a su rika guluwi su ga yan sun tsaya a rasul kadai kawai musu ce komai ba to sai su yi tar kirkiro ababai an halice shi daga hasken Allah farkon abin da aka fara halitta annabi Muhammad shine kaza shine kaza an halice shi daga hasken Allah sai su kyale kalmar hasken Allah a jumlace shi kuma hasken Allah iri biyu ne akwai hasken Allah wanda halitta ne nashi akwai hasken Allah wanda sifa ne nashi wanda suke nufi domin hasken rana hasken waye na Allah ne tunda shi halitta shi hasken gurin wata ne na Allah ne tunda shi halitta shi hasken duk wani abin da ka gani mai haske na Allah ne tunda shi Allah ya halitta wannan abin to amma hasken zatin sa shi Allah din shi kuma daban wanda sifa ne daga cikin sifofinsa Allahu nuru samawati wal ardi masalun nurihi kamishkatin fiha misbah lokaci kaga shi hasken zatin sa daban tunda sifa ne cikin sifofin sa to sai suka ce an halitta annabi daga hasken Allah idan kace kuna nufin hasken da Allah ya halitta kamar rana kamar farin wata za su ce maka ba shi ba hasken zatin Allah to a nan gurin manzon Allah ya zama bangare ne na Allah kaga sun ya ma Allah kishi ke duk kuma wannan da da'awar so ko kauna ko girmamawa amma guluwi ne da bid'a da shirme da jahilci ina fata mun fahimci wannan to da haka sai mu tsaya inda Allah ya tsayar da mu shi yasa wani ya ce ya sayyidana wa bana sayyidina wa khairana wa bana khairina ya shugaban mu dan shugaban mu ya mafi alherin mu dan mafi alherin mu sai manzo Allah ce qulu bi ba'd qawlikum ku faɗi wani sashi na zance wani sashin ba sai kun faɗa ba la yastahu yannakum shaytan kace dan ya samu galaba a kan inna ma ana abdun qulu abdullahi wa rasuluhu ni bawa ne ku ce abdullahi rasulullahi ku riga kun gama duk abin da zaka faɗa a duniya manzon Allah baya so sama da kace Abdullahi Rasulullahi don kasa da Abdullahi Rasulullahi in ka tsara wani ba kan wannan to kuma sai dai ka sace da zuci ga Allah to kuma kai shirka ke Allah kuma ya ce wala ya'murukum an tattakhudhu malaikata wan nabiyina arbaban ayamurukum bil kufri ba'da antum muslimun wato jama'ar mutuna da bukata a jaddada mata tauhidi sosai da sosai wajen kira wajen wa'azi shi yasa baya daga cikin hikima mai da'awa ya ture tauhidi gefe guda saboda ko wanda suke so kan kira ga tauhidi su ce yana raba kan mutane sai dai ka zo kai ta karantar da alwala da tsarki da taimama da salati da hailal da istighfari ba za ka yi labari ba sai ka fito karar an san meye shirka meye tauhidi meye nifaka meye ikhlas meye bid'a meye sunna hmm, to haka ta take amma kar ka taɓa babin bid'a da sunna kar ka taɓa babin shirka da tauhidi kar ka taɓa babin ikhlas da nifaki to ai kowa ma zai bi ka yanzu za ka rantar da taimama kowane dan bid'a zai bi ka ina fata mu yanda in ma za ku yi a malikiyance kila ya suka iyawa a malikiyance idan kun shiga hadisi to kuma kila ka fi shi tun da kai ahlus sunna ne kana bibitan hadisi ko ba haka ba amma in kana so a yi da'awa sosai a raya mutane su zama masu riko da addini sai sunna ai yanzu ba dan ma da sunna ba a nan kasar ba dan Allah ya sa an samu da'awar sunna ba dan an gama da musulmin Najeriya yo an taba samun turjiya a ce ba mu yadda ba sai da aka fara sunna ba shi yasa ko america take cewa ba musuluncin da ta tsana irin musuluncin sunna musuluncin mahabiyanci america ba ta so <laughs> saboda shi ne yake fito na fito da ita suka ce amma musulmi na gari suka ce su ne sufaye musulmi na gari da yan bin tabarkin liberalism wato yan yanci yancin dan adam irin yan bokon musulmi kenan wanda suna son komai a dan yi masa wayo ayar qur'anin ba a dan yi mata kuskure ba to wanda mutanen america kenan amma duk wanda zai ce lalle a gane a bambance tsakanin suna da bid'a lalle ba kowane fari ne yake kitse ba akwai kitse akwai rogo akwai kashi ya kamata a rarrabe wanne ne kitse wanne ne kashin mun to ita ce da'awar da take daddada da'awar annabta ita ce da'awar da ke daddada da'awar annabta duk wanda ya same shi akan wannan tabarkin sai wa Allah godiya zaɓin Allah ne daga mankatar ɗinsa ba da baraka in ba haka wadanda mutum yana da tarbi mai ladane yana yawo a cikin gari amma sai Allah bada kwakin zuciya fahimtar da wallahi ko gama tun da an nesa gama gida ne shi amma baya ji a jika gane yake ga ahlul lahi ga shi ka zame kuma suna ahlul lahi to kuma Allah baya da ahli sai ka zame waɗannan ababai yan uwa duk ina faɗin su ne dan mu waye a addinance ko in ce mu dada wayewa doriya akan ta mu ko mu san aikin da ke kanmu ba kadan bane ba fahimtar tauhidi tsantsawa sai ba karamin abu bane ba kuma duk wanda ya ce zai rushe da'awar tauhidi to yana so rushe musulunci ne gaba kuma duk wanda ya ce zai da'awa amma shi ba zai taba tauhidi a ciki ba abin nufi baya da nasara a da'awarsa ba zai taba cin nasara ba dan ba za ka hada wanda sojojin da zaka ci nasara din ba abokanan tafiyar da zaka ci nasara ba za ka iya hada su ba sai ka tsara ka tsara sai su wani bai tunda ba su da addini ba su da aqida aqida ita ce inji da ke motsa dan adam in ta zanto ta gari aqida ta ahlus sunna wal jamaa kitabullahi wa sunnatu rasulillah Allah gane da mu لأنهم رسول الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده aikin su kenan annabawa bautar Allah isar da manzancin sa nasiha ga bayi wa kad kadzaba al-mu'anidun rusulahum zaimina anna rusulallahi ta'ala la yakununa min al-bashar al-mu'anidun masu idadi ta wurin kai kenan wato sun karyata manzannin su suka riya cewa wai manzanni din su suna cikin mutane da haka ba su yarda da su ba suka faɗa abin da suka faɗa kamar da ya kawo ayoyi da suke nuna haka wanda suke da sanannu ne a wajen mu ina ga dole in dakata a nan dan na ga yanzu ka kasa din ya cika in dai wannan yanki ne ya kamata ya cika in ma bai cika ba kila bai kuma minti ɗaya ba da kuma ba ma san abu ɗaya kuma ce mana a cikin kasar ya kamata a ce ko wanne mun dora idan kuna nufin za ku sa wannan din a cikin kasar na gaba to sai mu karasa wannan fakarar sannan mu je break ko na'am wato sun Allah ya kawo mana wannan hikaya kuma ya rushe ta cikin alqur'ani wa mamana annasa an yu'minu iz ja'ahum huda illa an qalu abasa Allah bashara rasula wa ba abin da hana mutane su yi imani sai kawai sun rinka cewa wai shin Allah ya turo wanzo ya zanto dan adam abasa Allah bashara rasula kun ka ce da su lauka na bil ardi malaika inda malaiku ne a ban kasa ba mutane ba yamshuna mala'iku ne ke kai kawo mutuma inni da sun nasu su zauna a duniya da nazalla alaihi min samai wa lakar rasula to da sai mu turo musu mala'ika daga sama ya zanto shine manzon su amma tun da mutane ne a ban sa to wa za a turo musu mutane kaga wannan wata shaidar ce ma kara cewa annabawa mutane ne fa Abdullahi ta'ala hadha zamu bi annahu la budda an yakuna ar-rasulu basharan sai Allah ya rusa wata riyawa ta su wanda suke ganin su wato wanda ya nuna cewa lallai manzo ya kamata ya zama mutum li'annahu masalun ila ahli al-ardi dan ana turo manzo ne zuwa ga mutanen da ke ban kasa wa hum basharun su ko mutane ne ba mala'iku ba walau kana ahlul ardi mala'ika da ce mutanen da ke ban kasa mala'iku ne la nazala Allahu alaihi min as-sama'i malaka malakar rasula da Allah ya turo mala'ika ya zama mutum zai zama manzo shine manzon su li yakuna mithlahum dan ya zama irin su wa hakaza haka Allah ta'ala ya mukazzibina lirrusuli annahum qalu